الحج أو الألف ومثل ما ومن وأن بهنته to ista in ka bi taimako bil bada ba ba ana jara da ita amma ista ana ta kai hmm. kamar katabtu na yi rubutu bil kalami da alkalam wato na kalkalam ya taimaka wajen yin wato bi i'anatil kalami da taimaka alkalami ba tana gwadin isti'ana bancin tana jara kuma ya gwada inda taka tahowa ba kowane suna za ta jara ba sannan ba ko ina za a amfani da ita ba ana amfani da ita ta yi jara ɗin da nuhin isti'ana Wa addi kuma ka yi ta adaya da ita ga hi'ilin da Allah zai kamar marartu bi zai don marar lazimi ne amma in gaba sai shi ta adaya zuwa gaba awil kuma kana tawili da ita furfure kamar ka ce ishtaraitul farsa na sai dokin ga bi alfi dirham wato badal badali wato na hurhura su da su kamar iwali na kai ko ku ula'ika allazina ishtarawul hayata dunya fil akhirah ay iwal al akhirah hurhurin lahira kaga nan ba iwali a kai hurhura alsiki sannan kai ilsaki da ita ana ilsaki da ba amma wamsa hu bi ru'usikum ku shafi kanu ai alsiqul mashabe ba ku lika shafar da kai koyi bisa hullo ko rawani ko na to wa muslima wa min wa an bi wanda kai hurta bi hada ita muslima a wurin ma da yawa aka hurta ba tana misalin ba na'am kamar duk itukar sauba na sai san ma to hangabe ɗarazi da shi da zane ne ai ma a ɗarazi ko zahabtu bihi ai zahabtu ma abu da ce zahabtu bihi na tafi da shi ai tare da shi ka hurta ta wurin ma wa min kuma akan hurta ta wurin min kamar sharifin bima'il bahari ai min ma'il bahari wa an kuma tana aikin an kamar sa'ala sa'ilin bi azabin waqi ai an azabin waqi dan sa'ala da an taka ta'abiya hmm. amma ya yatasaalu anil naba'il azim la tasaluna amma kan ya amal duk inda sa'ala take tana ta'abiya ta to amma wata ran akan sa ba kurkuren an shi amma anat wanda kika furta bi hada ita misalla ma'a irin ma'a wa min da irin min wa an da irin don wurin Allah da sa'ilin azabi to sharhi ta kaddama ya gabata annal ba'a ita ba ta tana zama lizzarfiyyati don zarafi wa kuma zo don sabai mun gabatar da wani to hunanan kuma sai ambaci annaha ita ta kuno takan zallil don neman taimako na hau bil qalam na yi rubutu da alqalam to alqalamin ya taimaka waka datu na yanke abin ga bisa kini da yuka wato da taimakawa yuka ce ta ta'adiya kuma takan zo don ta ta'adiya kamar zahabtu da zaidin na tahi da zaid saboda zahaba lazimi wa minhu qawluhu ta'ala yana daga ciki cewa Allah zahaba Allahu bi nuriha Allah tahi da hasken ya tahi shi walit ta'awili kuma takan zo don ta'awili hurhure kamar ishtaraitul farsa na sai dokin gabi alfa dirham ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي أول الآخرة فانفروا فرق دنيا الآخرة walil ilsaki takan zo don ilsaki na hau maraktu da zaidi shi ya kawo nan wurin ilsaki ko can hamsa hudu rubusu wa bi ma'ana ma'a kuma takan zo da ma'anan ma'a na hau bi ituka sau ba bi ɗirazi ina sai san matuha da zani ai ba a ko ta da ma'anan min ka kamar cewa ta yi sharimna bi ma'il bahari ai min ma'il bahari aw bi ma'ana an ko ta zo da ma'ana an na hau kamar sa'ala sa'ilun bi azabin ai an azabin wato wata kunul ba ba'u na zama ailan lil musahaba ta musahaba ta nuna abutaka kama fasa bihi bihamdi rabbika kayi tasbihi kana mai hadawa da gode ma ubangiji